Fa in ka na hadal a In ya zama wannan wanzamin. Mahoreman ya yi harama da aji. Mai harama da aji ne. Fa da aho mahori mun. Mai harama sai kiraye shi, fila an yi sauri ya sha a rasu, ya daidaita masa gashinsa. Fa ina harama da aji. Ka akwai masu gininmu, shaggar. gewan nan ya tsiro nan ya kira rawa sai ga shi yana son a ta masa shi a to gashin kai ma na zama haka nan babu nan na abun nan to a sassare masa sama daga fariya ya taso fakari sha'arafu au ya halika ƙafafu, ko ya zo ya ake masa tsayyar gyara fuska kenan ko wanda gyaran fuska zai bi ya yi masa wani dan kwalliya haka kwashe haka yi haka Sannan sassa zai gashi baki sannan a koma baya shi ma a aske gyaran fuska dai ta fito to da kadan yanayi mai a yi masa wannan gyaran fuska an yi halika kafafu kuma a wurin aske baya aka ga babu kwari a ciki su nan dabbobi dun sun gudo sama suna inda duhu ya yake in ka gan shi a ƙasa ƙasan nan bai wuce maka kore shi bai sama so da ka ka gan ke nan inda ake gyaran fiskan nan na ga abun nan duka wannan aka dan sassare wannan babu babu dabbobi a ciki hawalika kafahu wa yu'tihi ala dhalika ju'lan ya ɗauki jingarsa ya bashi tun da kaga aski jinga ne aiko kamar misali ce zo ka kai ni mai take da suna sabon tasha nawa naira hamsin to shi kenan muje su mai take karɓi naira hamsin to hakan ne aski nawa za a baka ko da suna da wata al'ada su ba sa sawa Amma ba za ka biya ba tafi da wurin aikin hajji amma munan dole zai labuta daga abin in ba ka ba kana iya wani ba ka samu komai ba duk da akwai mai yan rafi su ma masu tsallakar da mutane sukan ce su ba sa karban komai abun da ka ba su shi kenan in ma babu ci amma kuma aika akwai rikon wuya a aike su ɗaya eh, za ka sake tsallakawa za ka ji kunya da kanka za ɗauki abu ka ba su ji'ulan shi ne wannan ju'ulu zai amfane mu a wurare da dama yace al-ju'ulu ma yuj'alu ala al'amali amali abunda ake sawa wani aiki min ajari aw shi wal jam'u ju'ulu za ka bugi wannan magana a mujabul wasi الرشوة بمعنى العطاء Badalul amali a ba wani shi wani abu maimakon aikin da zai yi wannan joli ne kawai ba dai buke neman sa sosai wani hajjamu ya alamu shi hajjamu ya fan a annahu la ya kutulu minar dawabi bai kashe wani dabba fi halkihi ashara min kafahu shi'a to yanzu me abin yi a yi kurahu lila hajjami ana kyaban wanzami an ya fa'ala zalika ai wanzami kana azumi kana harama shi kuma wancan ina harama sai ce zo yi bin arki amma kasan dai ba a cikin nan ya ce a ah, tun da ya ce a yi mafa zai biya da aikin kuɗi da shi kala na Ayi kura hulil an yafe aladalika ƙalana, mai allal muhiri ba allar ni sa hajjama, mai haramannan da ya roƙe hajjamu da alika, layan baƙi da hu an yafe aladalika, bai kamata ya shi ba, kuma yanzu za ka ga duwan zamai na sunna, basa aske gemu, basa aske min nisha'awa. kana biya na biya ne ba za ka biya ne ba jika ba sa aske gero ai a wanda mai akwai malamai a su ga dubi abu fa abu dawa ya koya a wurin wanzami wanzami zai yi aski wanzaminsa shi ce ikala wajen kusan goma za ka gama aski aske jeje kai na fila da lokacin da aka yi kaza an yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to da kana idan ka ce duk abun da yake na haram So, wannan mutum ba zai ba zai sayar da shi ba ba zai aikata shi ba fala na'am لأن المهرم الذي سأل الحجام ما يهرم لن تأيك بها الجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك fa akraha lil hajjam an karhan wa wanzami zami an yu'inahu ala zalika kuntu fa in fa'ala in ku ya riga yayi ba qala la ara qala al hajjam shay'a bana ganin akwai wani doka ta kamar akan hajjabu ko fansa wa ara ala al akhar al fidya fidiyar da take tana kan wanda kai a akwai قلت تحفظه عن مالك كما دقى مالك كسام وانا قال لا يعني لألا بدقى مالك نبا ولكنه رأي فإمتعناني يا شيخ